من الشيطان الرجيم إن بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

kafin littafi ya fi na muyassar nasi ya shekha amur abdullin salim na yaji ya ci gaba page 236 man ga arkanu sauni rukuni shi ya zun man ga wali sauni rukunani azun kundin rukuni guba al'awwalu ya mafari a ya tuniya wa kan tafi da kalama alaiha bayani wa ga bayani ce ga ya ciyan niyan fi abuwa bi taharati babi na jimanji bayani ke miliyonin wasu salati da ya gani sallena ya bago ya zaga ya zan wasu ya zo ya zo lani la kami alfijiru jiki nan kami alfijiru da yana fila ko الثانية باتي الإمساك عن المفترات إذ na دا كين نجانياز Lugwa. bi ma'ana janyazun ko ya zo giya ko ya fi ko ya tuba ya juna ko ko ya zo ya tube tume diga ko ko ya zo watutu wuce ba ta wuce yanyazo ya zo biya biya wuce shi ga rukuni ba ci ga al'imsa ko alil muftirati ya zulan da tun daga yana janiya zunno na min tulu ilfajiri ila guru shamsi tun kakuna alfajiri lafiya na harbi kakuna gidi a gane mina ta'ami wala wada waga jiyan gici ma wa sharabi wala wada waga tima wa jima'i wala wada waga tabayyali wa ma wa kullu ma yufdi wa kullu ma yufdi ila al-jawfi bayan don da naga ne to shi har ga dan robo ya zawan je wani qala Allah ta'ala fi latna ga wa yalla lakum laylata siyam rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa illa lakum laylata siyam ce ce shi ce ramadan ya shi azu ce ci lajin laliyaye arrafatu ila nisa'ikum ne ya to bai ya ne shi na hunna libasun lakum in yi shi ya ba yayi yayo wa antum libasun lahunna yato mai yaje ba daya alima Allah ce ci da ilimi annakum kuntum taftanuna anfusakum kide ya fe ya sai wani ne bi ma'ana shawa shaju da bai yi ko amma fata ba alaikum sai ci mafabi wa fa ankum sai ci majiyasi wa fal ana bani masu mazuku ba shiruhu ne gaje to ba ya leji wata goma ka taba Allah lakum ya mai waya na sai ci kaka ci e gona ko na sai ci kaya nan ga ya waje ko wa kulu shirabu ya mai ji ya mai fi hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt har da kakuna egbogbo okun bi egbogbo ko ga afila ya nabi ma'ana min alfajir ko daga alfijira na rufe kakuna alfijira latiya nan ife biye mai fiye mai ce bai ya da jabe kakuna alfijira latiya nan sun makin musu ya mai ilan lai ce lazu ya gume da ya ci wala tu ba shiru hunna wa an kifo na fil masaji e ga sai da to bai ya yi ji kakuna ya ji itikafu da masallaci wani ma tilka hududullahi fala taqrabuha iyakar ceci da wani dokar ceci da ga tabu ma ka yi bayin allahu ayati lin nasa la'allahum yattaqun a shiga ceci kige ya ayu shi ya zan je ba je da sai ceci mas'ala yi buru mujibatil fitr yana je nyazun nan ya mafari al-aklu wa shurb gigi da fifi bi qawlihi ta'ala bana ta tunatuna ga wa kulu washrabu yajiya ma fi hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad har ba kafu ne ga ku be gbaji ko gaji kina ba tla ya min al-fajr thumma timu siyama ila al-layl ya al-fajr nunu ti ya tilazu ya tilazu ya gumi ya tilazu ya fira ya shi al-layl ba wani ga guru bi shamsu lulu ya gidi wuce ga lailu ban doro ga shi ya Allah tin a a ku yo ko ki hukunci ya zu ya zana mu fe giya umar da ga alfijir Allah ne a wale ko a ta kafin nuna biye na alha aljihu da alakan gani ke hukunci azuyu azuyu da barabba na latu akil na inna sina au aftana ta bane zamani a sa sallar mai ƙe zaɗin bu wani sai giyan gici har kaku ko guba kaku na wani ɗogan na sodanin na sodanin na sukuta jikiyar eh mutane yanki cewa a nufi cewa ga i uje ne jini na zauna ni inna da take la'ari bi ne ne pabe ani wisa sallallahu jiwa ga ne pabe khaitu la bizin la khaitu la sodi na ga mi ne fajiri mi mana shi yululu tuya amma ne bi ga ga wancin lazu ya fara wancin ga kemi na zamani ya ni wisa sallallahu la jiwa tife je je ya ni istihadu tife je je salatoro ko waya kwai la ga dono jive sallah a ne sa asalar jibajin bayani gan ya yi ladana ya isti ha zai dana amma a nishi ga sallah na julu gwale na nuji kiyayen luga wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da gana annabi sallallahu alaihi wasallam ga fi ma takaddama zikru bayani bayani wa min an rabbi da zada ya ce to ga yada'u shahwatahu zawon ci ya gwalu da sha'u wata a obin yi min a jile gomi ce ce a shawa ne zai zai fi azu wọn su bai ya ni ma ke yi ca gidi ya ko وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام اذا ya zaga batan fa akalla wuti giya wa shariba ko ci mafi fali wuti maso mu ga ju lazu yun gumi fa na ma ta'amahu Allah wa saka wuce ci yuyo ce ci mai yushu a shan ga ji be digange azu yun ga ni a shan ga su be digange azu yun ga ni a mai da ga yi ko wuta fi amma wa batan azu da wuta ni kan wanya ke udungu amma ki hukunci ya zo ya zane da to ba yali gidi gidi ba ta gama fiya zo nan ngo le ko e za ji debo ti e ele gan wa e jo te za fe to ba yali wa gan wa ba yan sàlẹ̀ ṣíṣì wọ́n dé wọ́n lè ń ti wọ́n lè lè kó kó mìsáàlì bá lè bá bèèrè gẹ̀gẹ̀ níláàrí ìní a lè ń sagodo ẹbọ́ tó adìkí ẹbọ́ tó máa lè lè mọ́ gẹ̀gẹ̀ ilé ẹgbà ẹ̀kẹ́gbèjì wáyé yìí wọ́n pọ̀ sọ́gbọ́n ètò àtúnbọ̀ àdá ẹ́ nẹ́lẹ̀ kí ẹ tọ̀rọ̀ bọ̀nà látọ̀ ajínà ilẹ̀ sí látọ̀ ẹnẹ́gà àwọn kàṣíwà wà ńgá wọn ọdọ́ fúkà òṣàájá àti sinani sọ́rọ̀ etí kí wọn ètí kí ẹ̀sì rí nàkó ilé rẹ̀ káàì wọn zò káṣì aláwọ̀lẹ̀ àmẹ́ ìlàbí ojú kí àìwà rẹ̀ áàtò jẹ́ ní ìdàgá ájú na náà ويدل عليها النص القرآني المتقدم يعني لا يتقن غير النص القرآن نقول يعني وكذلك يدل عليه ما في صيان يعني كي لا تبرغ حديث بين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم حالنا يا تبجيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل زباجين وتبيه faƙala ci gan ya rasulallahi ya wato ya ce halakutun ya ji halaka ƙala ne digan malaka ki jiwo ƙala ga wa ƙato alamra'ati wa ana sa'imun ni ya saba ya yi mai fi azun faƙala rasulullah ne za a sallam hal ta ji dora ƙabatan tortiku ha nga waje wuji na walu gwaji na ƙala la gan ƙala a ne fa'al ta sati an ta suma shaharaini mutatabi'aini wa yajiya wai na wasiya zuwa ta guba na gani su yi da shi nan qala la sa'an ci gama yajiya wuya qala anabi ga fa'al ta bibi ta'am sikina miskinan ma wa yajiya na wa ya za shi ta yin gici yi wani qala la sa'an ci gama yajiya wuya wanda ya nunga ya gina qala anabi qala ga sama kasan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainama nahnu ala zalika hal nabi a dace ga wannan utiya nabi sallallahu alaihi bi arafin fiha tamrun a sai bi yiri kasa ko bubu no bi ne ya tin bubu ebe <laughs> ne ne ne fike de good ni no a ne e <laughs> so a yiri uti wal arakul muktal ko kala ne ga aina sa'ilu babu zane sai giga manje cewa to bai yalu da ya zuyi na dan fa kala ana ga wancan yawon dana kala ne ga kuzu ha za fa tasaddaq bihi gona na da lodi sadaka fa kala rajulu da ba gunci ci gan Allah afqaru minni fi ma bayna bayna labataiha ajje mi dambo na talauta kun tsakani ta ku guba bayan fati guba bayan majina na ku nina yuridu alharratai ne ahli baiti afkaru min ahli baiti adiye mi dan wannan talauci ja aku nina fa da hikan da bi sa sallam ani sa sallam ci matan hatta badat an yabuhu ani ka ani sa sallam atiya thumma qala wa a imu ahlaka gadi waya gajo yi yo jini go wala eno lo ya jama'a ne ya yi قال ابن المنذر في الإجماع ابن المنذر قال إجماع لم يختلف أهل العلم مهدة لبا أن الله عز وجل كجاء الله نوته ما ذكرنا حرم على الصائم في نار صومي سيتو لا جارامو ya zane fiyaz ne gidi sun yanzu yi a magagai gidi ba wannan wanda ya gidi ga Allah kawai ne. tun da kafin alfijiri da tiyan hare ka kuna gidi a lone wanda yi na arrafasu wa jima'u haramu yo ne za yi da zunyi wasu bai ya ji gidi ya na Wani akli haramu mu yo ne za ke jiki na wa yi zunyi gidi ya tsaya zun fe da gina bai digange na wal shuru haramu ke yi yo na ya za jiki na Wani fiye bai digange gidi ya ramadani na na ya bayani eh eh da ya mm, buta la kalifu Allah nafsan illa wusa ga dauna na eh waje wuji da wa lugwana ko azu ya to guba na mami tudo a dige an wa ya tsaya wa ya o na ga ya eh o ga ga shi ta gina zan do mace ta bugun eforo ake dàbí òfíkè dà tìkàlù ẹ̀kú àrámọ́rẹ̀ káṣì nínú ìjàyàwó ìjọ lọ́rà àlọ́rà tó bá yà á lọ́rà ìjàyàwó ìjọ lọ́rà ẹni mẹ́gbọ́n yẹn gbọ́tí kọ́ ọgbẹ́gbẹ́ wà yìí dìgbàgbà gbọ́tí kòtúrò àgbàgbẹ́ta lọ́gbẹ́ àtàn ga ile gbádùn ga for ń gá pàtàkì tó lọ́wọ́ ìfẹ́ àrùn ko ala matsalayin goromi ne na jin ya zuna alhaidu wa nifas haila bi nifasi ko ya ji sabi sai al-khudri radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala alim ga ya ma sharan nisa ya yanza biji tasaddaqna ife ife sadaka fa'inni ra'aitu kuna tsira ahalin nar ya gane miliye zai ga dukkan gafiye na bu fihi da hadisi wucin hadisi wucin halibi gam alaisa iza ha zat lam tusalli wa lam takun a shan zage un gajin haila an gajin haila an gan wayan fiya ji sallah wayan fiya zunya qala ibn qudama rahimahullah al imam ibn qudama al maqdisi al jama'ili as salihi sahibul muguni ni ne maya ana bila da tsoci goyo wega ga ajima alul ilimi man ya ijima wujin Allah an lal haida wa sa'a. sai dai zagi na je jahila nan bai zagi na je jini fasu ne la yahillu lahum ma asaw kun ja nan ya na fiya sunna wa annahuma yuftirani ramadan sai dai aga aga tijina ila gine fiya ne jahila nan bai zagi na dai jayan gimonin da hunci ya lalluyo na a jiki na a giyan yi ce gidan cin ramadani na haramu mu yo na a fiyazun nan wa ya kudu ya ne amma ya zabe jiya yi lauci mai jini fasi ka na wufi azun za a tsanazun ya na gabi a tsanazun za a zo a daga wa na guma iza sa mata kuma zagu baba na ta zane jiya lan ta zane jini fasi nan zagu baba ga da azun te lan yujzihu ma asum azun kuja azun azun ya ja ya fanya ya fanya mas'ala yi boro alqai'u amdan tutunge be digange mi mana min ne ne je nyazun no tutun be digange woji enji ti be digange wo nyazun edu fi wo nyazun edu jijimai wo nyazun haila de nifasi wo jije wo je nyazun bayan nan manci ga dan ba matsala ya tuntun da ji gangan wani ya zumbo wa da hadisi abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ga man zara'u alqaya falaysa alayhi qada zanna tutun ga azan be na zanna a azun ya wa man istaqa amdan falyaqdi zanna ga tun be digan zanna ga da watun da za ta tun be digan zanna la قال ابن المنذر في الإجماع الإمام ابن المنذر عن نيسابوري ويغنيتا فيها كتاب الإجماع يبو لكن 150 لو أجمعوا على إبطال صوم من ارتقى عمدا من جاء إجماع جي etiyen yin yanzu ya zane gadawa بي gangani be digangana matsala الصيام فنجي mubahatu ẹ̀là jí wò ká kúrò jíjí náà kúrò fíázùn náà ya mafari mu da abatu zaujeti ya zuzo ta da yi nuni kwanwu zauwa ha ko ya zuki su bal wa ba shanatu ha ko to mu wala a mai gwala ko ya yi man wucin wa fi ma duna jima'i wa fi jima'i yare ya ne sun mulmumini ne ba a ni sun mulmumini na aisha radiyallahu na qalat gan kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam te yuqabbilu wa ni te kifiyu wa yubashiru ma ni te jojo be yuji wa ni te dikiyo sai wa ba o ga da ni ta ko o wa sa'imun ne ba ni te azu wa kana amlakukum li yurbihi amma annabi sallallahu alaihi wasallam wa sha'u daga zainin doro lole ko waga ɗoho na zahiri na wayi na dana ba rufu kakala wayo ko ji gani ako na eh bridge a zai dan ba nan lole ngwe wo ba su yin fa lole don ko e bo da agwo gan abu ka ɗoho wa agwo gan shi ke ne sai kai ne ozozo wo ko e ki so yogo bidiyan su yi ai daga yana na shawun shiga ungatu bi maana mana annahu kana ahfazukum li nafsihi ani sa sallama hajin wata ta tun ga gaza yin doro min loko wuqu fil amr al-galibi no abe da ya ko lamari na na dai tsanani na ko o aljima'u ga mai aljima'u a shawa le ga hadisi ne lawgan wala go ton zagi wala go pe yiwe kowa kisu kowa zogwa yadda ji damini introduction na lili tu jima'i nan ɗaga wajen gani ku? ta ezu kisu inu gidan ramadani suna ne sa sallan mu a jiki a yan aka amma a jiki mu na ji wani jima'i mu ba na ji jima'i mare o maga ɗogo ga ii eh, a kula da ya jawo ga yin doro yin doro ga owo, jewo a pozi yanzu lugu alamagari a ji Number two, aljima'u ne na tafiyan. Wasu tu bai ya liya shi ne su hanzu yi ko? Sawan fi Ramadan, a fi gairi dai duro ko yi ta Ramadan ko yi ta ta Ramadan ya yi shi dai. Ya oke. Hatta wala wusta yi kazar rajulu. Ko? Awil mar'a ko kai kaga yanzu ta daga asali ko ila gici ma asali alhadin sawa junuban ati ba zagu ba ya je janaba wa wa kad uzina al-azan sani lil fajr amma sallah ya ba ci ya su ba ya ni ki wa junubi eh, ba da eh, ni daga ne dai gidi lodin hmm. asobo yo ishaga

alfijir ga Allah cin yage a cikin waje ne ban wanke yi no problem ko yanzu fahimta gari wai bane fahimta ga la yawa ya kin wai je shi ana wato jannin ba da bayani mhm. ala alfijir Allah amma salatu ya ne ne ga stop yan gidi gigan shi ne mhm. so jannin ba mai da bayani mhm. so din da mana da yara har gadda lokaci firo ya zo na ramin wa to min ya zo wani to ne ran ni ya lo fu ne da kuma. good a salatu la yi tije o ba she ibrahim a salatu ga la kan yi no as-salatu sal as-salatu khayrun min an-nawmi wuj zai fari da yazo nan ye ba ci na sai yi nan wíjì lọ́gá àdídí ọ wíjì lọ́gá kan yẹn yí ti yíó tó ẹbá bẹ mi àfẹ́jì ẹ̀ lóòrò àwọn alùkápù náà ìsálà yẹn ẹ̀bà tí ní ẹka sálà ẹ̀bà tí yà mọ́ láàfúnú náà bàkà gà àwọn bíà àti ìjọyọ̀ tó kàgá di قال تعالى تثنتنا وحل لكم ليلة الصيام رفض إلى نسائكم هن لباس لكم وعنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تقتالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وعن أبي بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي قوم ياتيهم ببواوي فذهبت معه متداوي بابا يقول حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها أنا عقد أنا عن عائشة وصيت جهلان من عن عائشة قالت يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان لا يصبح جنبا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنبع إن كان لا يصبح جنبا من جماع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنبع daga jima'i ko da janaba min gairi eh, gairi iktilamin umajihuna na na sun mai sun wani ke fiyazu sun ma da na. Allah umu salama hmm. a ti da ba umu salama bai fakalit mista zalika an fiye ga ci wuce min mini yana shi ne fi da bai da jiwo mutum ya sayan ramadan ijiriyar ramadan yana ga alibi tisali wata tsayi ya zafunuwa ya zama da dalilin فأما دليل جواز الاغتسال amma dalili na lauda ja'izu ya za funuwo gidan ramadani nan fakat ta kaddama hadisi ummul mu'minin hadisi ummul mu'minin na na shi radiyallahu anha wa galiyani fi isbahi nabi sa zuwa junubun min jima'in wa kad wajaba siyam ko sai da hadisi sallallahu alaihi wasallam ya tiba da janabe ko bai a zuzan gari wa ha za mu ta zawa likta zalim wale ya gane yadda gane alaƙmanin na nufu ko? Mm. wa fi riwayatin inda bukari ga kanin nabi sa sallam yudriku al-fajr junuban ga ni nana ga nana shan ga ni sa sallam ma fi wani tiba da janabe shi ramadan gidan eh, eh kyoto sai ramadan ta ramadan ni ne ulmi maji wannan na sai ga tasiru a mu ce lamu fuwa su mu ce na azufi واما الطيب اما ناري فلن يريد ما يمنع منه البتة في نهار رمضان أدينا سيدنا دي اتين ممكن جديا رمضاننا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم وغسل يوم الجمعة نوفوين فوين الجمعة على كل مختلفين من واجب تاجد عن دور ناجبار جنوالنا وسواكم جنب صوتي ومص الطيب ma kujira lagu mulagu to tulare ne ne bayani wa milani yace ga no fogo daga ya bayan jaji mit ne ja ce je ce wajibi ce no fo ya ne wujane ne be ga ne jibna azun be ga no ne zai fo ya juma ne e bo e fo da e zai fo wuje e bo sallawa ne e bo ko ga da jima da ni wajen fuwo ibn azumi lor bera a yi ruci amma gaskiya jubule majalisar daga wajen ga ne funan ezekiel ẹgbọ́ sálàjí máa wà lọ́nẹ́bọ̀ ẹgbọ́n jùmọ̀ gbọ́ kánú kú yóò ó a mú fi ramadan ní olè èzù fún ojú máa ní tòtò ramadan ò fi gẹ́ ramadan tó tọ́ sí ramadan náà mẹ́lẹ̀ káàfin nọ́ọ̀sì mẹ́ zúlọ alẹ́ tẹ̀fìríkì bẹ̀rẹ̀ náà ma nọ́ọ̀sì dẹ̀bọ̀nà lẹ́rí pẹ́lẹ̀ kala idan mu da hina mutarajila nga ila nga e foya zunye salius be e daga ji ulu timba ulu fe da hina zane la kijina ane tani jina mutarajila na kijina wati shena no le ko wa mi tan wa klare dan wati she hen asiwako mine ne zage fi azun ji wannan unji sauki إلى حديث متقدم إيه حديث نقول لعننا ولعموم حديث النبي وحديث عن نساء صلى الله عليه وسلم أنا شق على امتي كل بن وعدات باي بي علوم يونا لا امرتهم بتاخير العشاء ما جاء فرغالا صلى العشاء فتا وبالسواك عند كل صلاه ما في جاء فرغالا صلى جاء يصلى دندن وفي البخاري ده البخاري وقال البخاري الإمام البخاري في الصحيح لم يحق lam yakusu sai min gairihi Allah su ta ganga ne fi asu ne be zai jin asu na. ya imma ne aga ga yanzu gi sauki san kan dondo sallan dundu, wa fi asu wa fi asu ya wa ta ramadana wa ta ramadana qala ibn khuzaimah rahimahullah ibn khuzaimah waya ga imam ali tauhidi na ka kitabu tauhidi ibn kuzaima na ko gallan yastasni muftiran duna sa'imi Allah ya rike da kwala ta da tsakani ya zane jikina a fiya su ne bai zane fiya ya fafi fafira da ladu ala nasuwa kalisa ini inda kulli salatin fadila ga hadis ne lawu zane fiya zunnu cuji sawaki mun ga hadisa sallan dudu ne tuffala da wani waje lada ci wani mini ne zaga ya fiya zun ke ji wani ta zahu ku ta da testi yin gicho Wani ne da testi yin gicho mun ji wani yin gice gari wato da wani to gintara wato kuku ya salu ko ya kalu ko majalu eh ko mazun ko mu je bukatu da ke oke yi makanta gole a cin ga waje bodi usku wa maje bu na fa'in na ta zawuka ta'am ebon ne ya zo lagu don yi cucule la ya zi, albala a bihalin wucin lagu ga zagun idaniya wani nan ma wa isa sun ya jiri bil tiqa ilmadatil ko almutazawwika bi khalaya lisani wa inna ma wa ihsasu fi liwyo yajri nadu dadu bi tiqa'il madda ko ya guba ya mada guba mu miti be do jinan almutazawwika ma ne na wai lada golomina bi khalaya lisani yan be sai su yagin tare mana esan yo eni yo ko pepe sufu yo eni na lu na yo ayoyoyo alefayo enina kanayo nimbanayo kiyo wọ́n yóò kó wọ́n lé ọdẹ́gú látò kíọ́ lẹ́gú látò jìntara ẹ́ náà ń diwá jìntara kawa yi na, hmm? eh. nga ya tẹ́ fi hàn e ẹ̀sùn e mẹ́wọ́ e ẹ̀sùn ẹ̀sùn mẹ́wọ́ yakáyaka mẹ́wọ́ màjímàjí mẹ́wọ́ lukuluku mẹ́wọ́ mọ́nàmọ́ná mẹ́wọ́ kẹ̀kẹ́kẹ́ nga ọ̀lẹ́kùn dẹ̀ nga wa ebo na sales ne fi gida don nasa ko jina wa filiyan na wani so wote su yanzu ke wasu ko ya kalu wuji ga dole so wuji ke so wuji a mazan jira ke aso ba abu no kira ji ke ba ji oji guni bo mare ga jin eh? hati ya eh ta ko shi mun wani ke su ke su waya zulu ala jawa zalika yana mai lawa ya ci ga jayi zai da jiya ci ga wani ma'allaka wal bukhari bi sigati jazmi fi sayyi ina al-imam bukhari bi sigati jazmi mu'allakan da sayyi bukhari gan wa qala ibn abbas ibn abbas la ba ta an yata an yata ta'am al-qidra wa shay ne fi dawa ne la la tagwada lomi ya duku ko yamma tina mutahabbatu siyam energy musabi da kiyan azumani mana masala yin gurga da wunana ya fari mini musabi shi ne waga yanzu jumle fi azun na akalatu sahari akalatu sahari eh, a sahuru ko? ezugi sahuru wani sahabu limana zama halar siyami mutabi ya zane gaji ne ya gama fi azun nan an yi takawa alayyi bi akali ya sahura ezuwa ya kago ya ci ta ciyan wujifiyar biyakalati suhur na duji suhur wa an yi akira hali ma kamlar azani a zamu la suhur yi fata ma nan gice fafagi ya zamu fata harbe kakuna za ta ba a yi sallane ya hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam ba yi sallane za a gan inna fasla ma baina na wa siyami alil kitabi ina ya rike tsakani ya zuye ran ya zuye alil kitabi ji daga yi aka latu sahuri jigiyar yake sahuru wa qawlu alayhi salam ya gana annabi sallallahu alaihi wasallam ga tasa'aru fa inna fi sahuri baraka ya ga da fi ji sahur ya bari yin sahur albarku wa yadullu ala istibabi tahirihi anna mai lawo ga mustahabi wa sunnu eh wa ga da da dujiyan wuji ya ji tifafa na ga hadisa na ibn maliki hadisa na ibn maliki an zaid ibn sabit da ba zaid ibn sabit radiyallahu anhu ma qala ga tasaharna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ajiyan yake sahur ga annabi sallallahu alaihi wasallam thumma ila salata ta ne kiji da ga zalika ki na ya ci ne 50 aya wita wa baya hamsin nan wa an sa alimin sa'adu rabi Allah wa hadu mai kuntu a tasaharu fi ahli wuyanu sai biyan yi ta yasa huru don ba sa nujo sun ma takunu sur'ati an udrika suhur ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma aju diye bo lutun yi ta yasa huru ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami e bago e wa ga yazo yi ta fafa a ga yi ta fafa ga da jimo wani da jibo la jigin wani fata ya bago daga babon na bidi a yin alimsakiya wanda musulunci wa ke alimsakiya a ji ala chapter da ce ala tebun da chaka ne to i eti kanzan ngai layi misali ya to eti wutu agwaga minti wuo ngai lokacin asuba mu ga ga yi lokacin ga yi ya yi ga ga yi ga ga yi sallo oge ya gaga so la bi ga confuse nga ga yi sallaye ba ci o ne da ja ji bi aloko good now e da an ji ta ga ga ne ti mutu min ti wu e ga ga yi sallaye ba ce ba misali ye la bi ona no le do ko wa rodo e ti wu ni be ga fi e da ja ga ji e ma àwọn iti atan ya ji wuce a ga ayu sun wani to wanda ana yi sallah nan na da musulunci ba za ga ga wani yoshi sha lugwa lokaci za a sun ba kuluwa shi rabu hata ya bayyana lakum al-khayt la biyar da min al-khayt la alfajir sun al musu thumma ilan layi shi kenan shikenan uji sallah yin na gani kaka ya kakuna yi yi ce fafa zonin ƙarfi na ga ji sallah ne wani wani ma'ana ga aka distance kaka ne ki wani kaka ya sallah yin na ribe ikame na wọ́n àti onwe láì musu wọn ṣíṣà lágbẹ́ ọ̀rọ̀ wọn musu wọn ṣíṣà ṣíṣà nínú tí èyí jù alẹ́ kakuna alfijira àlàtí esi babu sahuri bi tamri mustaji yo ne zaga ga waji yaji jifafa wuji do bina wastahabu sahuri bi tamri li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam ga sallam ga ni'ma sahuri al mu'min at tamru ma dalla bi sahuri ya mu'min ga do bina mas'ala yin boro mata yumsiku ani ta'ami wa sharabi kan kici zane fiyazun na nga wala da gigi be fifiyan wa mata sani al'azana na zane fi na ga na yi tsallana fakad waje ba na yi imsa ka hannu ta'ani wa sharabi wajibi wa na gawon wani wajibi kanga ma fi wa mata sami al'azana ka kuna monga ga wani na zugu fakad wajaba alayhi al insaq an ta'ami wajib wa zalulun won ga yi wa sharabi wajib mu yawlun won ga wa sal al-muftirati wajib mu yana gani ene gani nyazu non ga jima ga juma sai ka fi sami shau min ta'ami en mi sumbo yando ciga da mamili aw sharabi ko mai na fina fali ya muju ngawu duya wala ya bilawu ganyu ya hadithu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ga na bilalan sai bilalu kana yu'adhdhinu Bilalu bilal zai tsalla ya shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga kulu washrabu egiye mai fi hatta yu'adhina ibnu ummi maktum har ba ku ne ibnu ummi maktum ya salla ne fa inna la yu'adhanu hatta yatali al-fajr e bane wani salla sa al-fajr ga latiya wa hatta tufidul ghaya wa kalimai hatta babu waje fadatu ya algayatu wa ma ruwiya bi khilafi zalika fa huwa dha'ifun la hujjata fi ngayana ma ga gobe on ci mahali ne na bana ngoka wallahu alam hadisi ya ke huncin so aga yi sallako egwu enyi ci madangwaya lamini egwu fajar bi hajji ta wumi na hagu labu ka ta wuwa daga kibo egwu mucin mugale egwu ti ci ma no problem kazeji lobize kazeji ga hadisu ji hanta za ta kwa sun hadisu ji yace za yi rubo nan wuje za yi misali balin nan e yi sallah malukuta nan wuje wuje ga wuje e yi sallah e yi ni balin ba gina la kita kubo ne mi ga da nan sallah e ba ci me kan waye ga alami a tuwa ji suje ga weji ti be bure ji ya ni a ce dike a ce yi sallah wala wani korawa shi kenan ka gama kowa yi kowa yi wata yi ungo udan gogo bukata ruwa ni mm. ne daga wani kaga ga alami a tuwa ji suje ga yi sun yana bejiyo june kiyo da su su ku mm. aja da ba za ta da su shiga ta ba ta jiran da ko tin kiti ba mm. kiti ba ujiga labo ujiga ujiga labo wunda gangani ne oh kakwe kakwe ta fiti daga tin yawa wa mm. to ta muka da fe jiju ah eh ni ni wa agẹ́dọ́wà jẹ́ <laughs> Gbàngọ́lé, àdísùn ti ráwọn ẹgbẹ́ èrè fà àti ẹ̀gún dé ilẹ̀ dúnà ní ọ̀rẹ́. Ọ̀dọ́ àṣẹ mọ́mọ́ dúnà súnrù jí nílẹ̀ albáni gá àdísùn já ní kí o, gá àdísùn já tásù. Àmá ká bẹ̀yà ẹgbẹ̀dẹ̀gbọ́ ọgbọ́ ni wọ́n bukata lórí èyí ti yà nínú. Wọ́n ti gẹ́gẹ́ kùnú èyí sáà lókòtí wọ́n wà dáa ní típa òtí ó pèjì ó ti gẹ́wà jígẹ́ tí ó ti á ní mọ́ قال الشافعي رحمه الله في الأمي الإمام الشافعي قال لتافيا الأم نعم واستحب الثاني بالسحور كون ما لم يكن في وقت مقارب آه. ويستحب التأني بالسحور wa da zai ne za ci ya yi ta sahuru na ngaye yi ta fafana malam ya kun fi wakti mukaribin kaga mu kaga lokacin da to bana abile ga shi ga Allah ce ya azuga ya Allah ce yana ya khafu an yakun la fajr tala ne da sai daga azuga ya Allah ce yana fa ni ibbu mewa kai ta atan fi zalika lokacin fa tun cikin lokacin fa in tala al wa fi fi shay'un amma imam shafi ga azuga ya Allah ne su bo mai yando ci fi bo fakadi a da kala hu na wula ga da musulmin buhari wa mazzaga hu mutari na lafazza hu imam shafi zan wala hudu ya ya na iri kala hu fahu ya e bane wannan yi ce na lauda musulmi la ya suna ushe an ko aje na wala na inda ma yafsiru bi iri kali jofi wa daga yi yi yi asu yofi yi. Wọ́n da na ko ba ta yabu kibo yanzu gwa su saka lalamari so izi ma Fátí hmm. ló eh. hmm. hmm. eh. eh. No, a haɓa kọ́ta ọ̀fí zalikal wọ́pṣe kó? fa’ini ohibu imamu shafi gami yawa ƙato fi zalika ne wakati allah yi ci a amu lai yi ci wuce ba lokaci wuce fa’in tala alfajiru alfajiru maga latiya wa fi fi yi sun bo mai yanzu ci fi bo kari a da kala wani wa alaka da sun ba annan wa mazda ga wa mutane na lafazo imamu shafi na wani duya ya ne da kala ko fawo e gwannan na wa lungu mi da ana fa la ya sinau shafi na wa labiya wani inna ma ya fi da kali yi jofi irin wa jinau da an yi

والإطعام قبل صلاة المغرب ومن يجي من صلى مغربنا يا ريت النبي صلى الله عليه وسلم ريت النبي يعني صلى الله عليه وسلم نعم. لا يزال الناس بخير مع دين الفطرة إلا جاءكم تابع تاتي على خلاف جاكدا دا يمنا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفترض على رطبات قبل أن يصلي قال صلى الله عليه وسلم عجل فيه لا نسلقه yace yake da ya mari mari shi ka mu sallana fa in kana lam yakun ratubati kaga ne baje eh mari mari ja eh fufurun ja fa la tamarati wa dugi dobina fa in lam yakun tabu bade dobina ma hasa hasawati mimma wa dufinu ale kemne ne din ben zaman gabe nan ko wa an abi atiya qala dakaltu ana wa matruka la aisha ga bai matruka ga dabana na shafa ko fa kullu ya jiran ya ummul mu'min ya ne mu'mini shi rajulan min ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min sahabi ya ne ahaduhuma zaini min abu yu'ajjilu al-iftar wa radiye yabi wa yu'ajjilu salatu bada radiye sallah wal akhar yu'akhiru al-iftar ya zai baci ma wala da kenya wa yu'akhiru salatu bada da ni sallah kuntu na ya shagan ayyuhum allazi yujibu ayyuhum allazi yujibu al-iftara zai zane da dajiye nan in ga nan minan wa yu'ajjilu salata mu da ji sallah da lokaci wani kala ga qulna abdullahi ya ani ibn mas'ud ga abdullahi mas'ud ko kala tana ji haka zalika kana sau rasulullahi shiga ni sa san da ma sai jin ni ne ne ga ga sai ga wa ga zuji ga nan al iksaru min qira'atil qur'ani wa dhikri yazu dokum min bayan qur'ani da mu dokum da ya azzikiri لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال ما كان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة نعم لأكا جبريل عليه السلام يعني صلى الله عليه وسلم يشن دم دوشي رمضان رمضان حتى يتسلخ كم هل وكاكو نيبا تنين يعرض عليه يتسلخ كيا كيا سلخ ولا يعفي حتى ينسلخكم الونوز يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ani za san fe ma da ani za min ad-du'a min ne wa ga yudu ku me je ta ne du'a يا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إن لله إن لله أتقى من الناس يجزي جمع صدق هنا في كل يوم وليلة فندم بيشوري ولكل مسلم في كل يوم وليلة بمسلمين فندم بيشوري دعوة مستجابة من أوجه مسلمين بعد وسقوا إلى سقوا mine ne zage jazu e wa ga lu ji gana a sadaqatu wal jud ya zo doku ga sadaka ya zamu dokun ga dafe ya na ibn abbas radiyallahu ne ba hadith ibn basu ga kare bi sa sun ajwada bil ajwada nas bil khair ga hadith sa sun ga ne tara ga al khair no wa kana ajwadu ma kuni fi ramadan kafu na mawa tara ganin no ga ya tan yazu yo kina yalqaw jibril ka kuna malaka gudu ina mine ne wa ga zo doku be ji ya tan yazu yi nan al fi ramadan ẹ̀mì ló kún lè jíjẹ ohun bóyẹ tsayan ramadani ya rí fi ibn abbas radiyallahu ma kala kala rasulullah sallam gina ma mana ake a ma'ana kiloci a lobe yi ya kulla na illa na zihani adiyani dina sai sai iji ba ko fa hajja abu waladiha wa ibniha ala nazihi ejiyan baba wani baba da ejiyan a tuke wanzu a tu daba ni wani a je kira kun guba ne wata raka lana nazihan nan dahu alaihi kuma rakuni yayi ne ya fi layi shinu ko ya sai laga ya ke lafiyo an da rest no qala wa fa idza ja ramadan fa atin da ramadan ga da ga da umra fa ina umratan fi ta'dil hajja wa ana umra jin ta ramadan ma da biyo ta'dil hajja good dai be ajiyo a amanga leka ga da umra ta ramadan wuce la la falilan ciyaji na ta ce wa bana ciyare mine ne waka ya zuju da tara mu da alhali tikafi al'ashir awaki ya zuju tikafi ya fogu ya wasu kalama kariban bayani a ibe ciwo insha Allah to ba ga bai ga kafin ya bane ga ne ce ta Allah da bane ga ci biki nan ce ce fa bi subhanaka allahumma bi amdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah khairan kana da yayin ne da kuma ya yi tono